فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب sai muka amsa masa muka hore masa iska tana juyawa ga umarninsa kuma iska ce mai taushi babu girgiza a cikinta tare da haka tana gudu da ƙarfi tana ɗaukar annabi Suleiman zuwa inda yake so